Tun a jiya laraba ne dai hukumomin Najeriya suka yi kiranye ga jakadan kasar a Afirka ta kudu. Kuma ƙasa da sa'o'i 24 su ma mahukunta a ƙasar Afirka ta kudu suka janye nasu jakadan a Najeriya. Akan dai na nuna yadda alakar diflomasiyya ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen biyu. A nasu bangaren kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci mallakar kasar Afirka ta kudu a Najeriya, kamar kamfanin sadarwa na MTN daga fara kantin ShopRite na fuskantar barazanar kauracewa wasu daga cikin abokan hulɗarsu a Najeriya. Sunana Musa Audu. Duk abu da yake a ShopRite, mu muna da shi a wasu shaguna da yawa. Ga su Jifatu ga Sahad, me a ShopRite wani babu a wannan abu su ba su da kishi mutane ba su san kansu ba ko a daidaita na da ba zai siya ba a ShopRite ba sunana baballe muktar gaskiyar lamari na daina yi mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai don gaskiyar lamari abin da suka yi a south africa bai kamata ba ba kuma haka ake yi ba da akwai abubuwan da ban ma san nasu ba ne amma a yanzu na kara fashimtar nasu ne kamar eh, mtn da dstv da sugo tv so duk na tunanin ko wani naji zai mu'amala da su insha Allahu zan kokarin eh, nusashe shi akan ya baya da su saboda ba su da ilimi na mu'amalantar jama'a. Sai dai za a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa wani rukuni na 'yan Najeriya na ganin lamarin bai kai mizanin ɗaukar irin wannan mataki ba. rana Sani Ibrahim Yusuf ya da kwari. Ba zai yi hana ni zuwa Shoprite ba saboda Shoprite akwai hannun jarin 'yan Najeriya wa ciki. Idan ka ce ka je da zuwa Shoprite kamar ka nakasa 'yan kasar ka kenan tunda kamfanin ba a kasar yake ba. Ba a South Africa yake ba, a Najeriya yake. kuma a Najeriya a garin mu Kano. Ni ina amfani da layin MTN kuma nan da ka gani shekara ta goma sha ɗaya da layi na na MTN na amfani da shi kuma ni dan wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar Afirka ta kudu bai samun jin cewar wai in sauka daga layi na na MTN ba. saboda idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a ƙasar afirka ta kudu abubuwa ne da ya kamata a sulhunta su ta ɓangaren diflomasiya shi kuwa wannan ɗan najeriyar cewa yake sunana awal abubakar zakariya fan ido ina amfani da layin waya na mtn makomar mu'amala ta da layin mtn a ko da yaushe akwai yiwuwa zan iya rabuwa da shi kasancewar ba ma jin daɗin abubuwan da yake faruwa dan ni a yadda nake a ɗan Najeriya jin da nake yi zan iya rabuwa da layin MTN akwai wasu layukan ai wanda ba MTN ba sunana abin gaskiya ba na amfani da layin waya da MTN ni ba ni da ra'ayi dama kuma sakamakon ma rigimar da take tsakanin yanzu Afirka ta kudu da Najeriya shi yasa ni gaba ɗaya ma ya ƙara fita daga la'ida gaba ɗaya Ko da yake tun a shekaran jiya talata kamfanin MTN ya bada sanarwar rufe ofisoshinsa a sassan Najeriya bayan farmakin da wasu a Legas suka kai wa ofishinsa a can. Yanzu zuwa Alhamis ta katafaren kamfanin ShopRite a nan Kano ya kasance a buɗe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.